mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar. Karfe shida da minti goma sha biyar a birnin Tasawa da kewaye. masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawara ta studio kalangu Shirin Mahara Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwa al'umma ta yau da kullum ta har da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zuwa muku ne ta hanyar gidajen rediyo 41 abokan hudu Studio Kalangu a faɗin kasar Niger cewa da cikin jihohi guda takwas na kasa. Yau muna a gidan rediyo Tarmamuwa na Tasawa don ba masu mu a cikin jihohi na kasar Niger damar su faɗi albarkacin bakin su dangance da wannan tafarki da muke ciki na demokradiyya wanda ya ba kowane dan adam damar ya bayyana ra'ayin shi ba tare da shakku ko fargaba ba. Maudu'in da zamu tattaunawa a kan shi a wannan maraicin ya karkata kan batun matsalar rabon aure a gundumar tasawa, dalilai, kalubale da hanyoyin samun mafita ko kuma saukin al'amarin. Kamar yadda masana suka nuna, tsarin iyali shine tushe kuma shine jigon dukka wata rayuwa al'umma domin ta nan iyalai ke girma kuma al'umma ta bunƙasa duk wasu iyalai na duniya sun samo tushe ne daga haɗuwar namiji da mace ta hanyar auratayya wadda kuma suka amince ma juna sannan kuma suke tare ko wuya ko daɗi sai dai wasu lokuta rashin fahimtar juna sun abin duniya da rashin haƙuri da sauransu na kawo cikas ga zamantakewar ma'aurata har ta kai su ga wadda ba a so cewa da rabuwa da wani lokaci ne ya kamata namiji ko mace su aure yaya ne ake zaben mace ko miji na gari wake da nauyin auren 'ya'ya uwa mace ko kuma namiji kanwa auren na yara rataya shin budurwa ko saurayi na iya zaben abokan zamansu me ake nihi da yi ma mace gara shin ana yi ma namiji gara ire-iren wannan tambayoyin da masu da za su biyo baya su ne za mu tattauna a kansu tare da bakin namu a dalilin haka muna tare da shugaban da'irar birnin tasawa malam shitu abubakar da malamin addinin islama alhaji mammani abdu malam sannan kuma muna tare da dan daɗi siddiku mai unguwar unwala sannan kuma muna tare da shugabar kungiyar mata godiya ga allah gidan sallau rakiya shika bakin mun gwada karbi goron gayyata na muhawarar studio kalongo ni hawa usman nake muku barka da zuwa madalla yanzu za mu soma wato muhawarar inda zan mu somawa da ku malamin addinin islama shin mai addinin islama ya ce a game da bajin aure malamin mu ne ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wato shi aure tsakanin mace da namiji aiki ne wanda shi ne aka turo dan adam yi kuma Allah ya sa haka dan wanzuwa ko rayuwa na dan adam a doron ƙasa amma har haka uh, ba a saki musulmi kawai ya sa gaba ya aure yadda yake so kawai ba zama kamar irin na dabbobi ba ah, musulunci ya ba yin aure mahimmanci alkur'ani da hadisi ya kuma aje dokoki da yadda ya kamata in za a yi shi abin ya zama kaman yadda yake a cikin alkur'ani mai sarki inda allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa'a taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ya ku mutane ku yi tsoron Allah ubangijin ko da halice ku daga rai daya daga rashi halitta mashi ta mata daga gare su ne aka yada dukkan abin da ke doron kasa na mutane wannan shi ya nuna cewa da aure ne tsakanin mace da namiji mutane suka wanzu a doron kasa to sannan idan za a yi aure an ajiye dokoki da sharaɗa wanda kan gaba a ciki shine mai aure da wanda za a awar da suke da suke da haƙƙi na farko kenan namijin da ko macen da za a aure haka ne a musulunci to sannan eh, shi idan namijin mai yin auren ya samu an samu mai wadda za auren to an ba da dama kamar guda hudu sai sun shigo abin yake yiwa na farko dai ba a zuwa a yi irin na dabbobi sai an nemi izini daga wajen uwaye a je a su fanki hunna bi izini ahlihinna sai da izini sannan ba a yi ma mace a musulunci armi na doli sai in an tambaye ta in tana so zawara ce sai an shawarce ta ba kawai uwa da uba suke cewa tunda ta isa aure kawai za a aurar da ita a musulunci ba a yin haka nan in tana so sannan za a yi wannan ne abin da yake a musulunci sannan bangaren namiji yadda aka ba da dama mace in ta balaga a yi mata aure shi ma an ba da dama yana da haƙƙi aure shi ma akwai ƙa'idoji da aka aji babban abun lura dai a nan shine abu biyu na harko dai sai da izinin uwaye ake yin aure na biyu sai diya an tambaye ta in tana so shine abin da ya kamata sani sannan a shigo da zancen sadaki da shaidu da kuma abin da aka ake gabatar da wala ne ka illa bi wali wa sadaqin wa shahidai adna sai da wali mai badawa sai da sadaki da kuma shaidu mm-hmm. su ne ginshiki shin addinin musulunci ya ƙayyade yadda ya kamata sadakin ya mace kasance wato nan ma mutane suna yin gaba gaɗi ba daidai suke ba domin sadaki bai da iyaka wa ataitu mu ihda hunna tsarin Allah yake cewa mafi yawa abin da mutane suke ɗauka sadaki da biyar ne to ba haka abin yake ba kar ya kasa ma rubu dinar aka ce ya kasa daga dala ashirin ma in an yi aure ya kamata wannan mutane san shi cewa bai yi ba kuma ya kamata limamai da alkalai da malamai a birane da ƙauyuka kullum su rika bincikawa nawa ne yanzu wannan rubu dinar din yake domin musulunci ne ake da sun aure da shi kuma da wannan doka ake yi amma daga wannan rubu dinar din in ka 25 ne kamar 24 da wani abu ne yanzu daga na har miliyan 100 an samu a ba mace sadaki bai yawa ko nawa kuma aka bada nata ne ya kamata mutane su wannan domin a musulunci cikin sadaki ne ake mata kayan daki duk abin da ake na ɗawainiya cikin sadaki ne ake yi to munan wajen mu kotan tasa sai al'ada ta zama abin da ake fara zancen aure da shi shi ake zuwa da shi karshe sadaki wani mafi yawa masu ranar ɗawar aure sai a ce sadakin ta kaza ne wanda a musulunci in an zo neman aure babban abin da ake fara tambaya nawa ne sadakin irin wani asalin gidan yake so wani ma'autan yake so wani dan danginta don maza Allah faɗi abubuwan da yasa ake aure da su in mai neman irin wannan ne saboda yar dangi ce musa da ake makaza ne saboda ko doguwa ce kyakkyawa fara sadakin mu ne ko mai ilimi ce tana da diplom ta haddace alkur'ani ko kuma ta sauke shi tana yawan zuwa makaranta tana da ladabi kuma tana da birebe da sarcika da birebe tana da bak ko kuma har ta yi ecid wannan tana da daraja ko kuma irin suna da zumunci da adana gida to wannan duk sadaki yana da alaka da irin wa'annan abubuwan to kaga ba a lura da wannan kawai kuma da shi ina so in jaddada makiya musulunci da sadaki ake ma mace duk ne da ake mata amma munan ba haka nan bane sadaki shine kutal kuma shine mafi karamci kuma shine mafi muni domin shine sai an kare kuma ake faɗin shi sabaniyar musulunci aza kenan ma da alhaji Mamani abdu mun sake wato dawowa kanku mu kuma cin wato malam dan dadi sidiku mai unguwa na unwala shin a ganin ku muke kawo yawan rubun aure assalamu alaikum lalle rabuwar armi nan ta sa sai mu ce wala hawla wala quwata tunda ni rabuwar armi abinda nake dibi duk da gari shi ne abin da ya ci cirishi yanzu in kuka ɗauki fozo kamar eh, mutunan mai hali ko mutanen bariki ga mu da muke gani abin da muke gani yawanci talakawa ne kai baka sana'a baka komi shi eh, mutanenmu na ƙauye duk daga gona ne aka rasha to mutunan ba kasuwanci kai ka rasha daga gona shekara mai zawa ka samu wake ka samu gushiya ka samu komi to ran sai a ce kuma armeza ama shekara ta yi daɗi to da an samu an yi arman nan ba sana'a shi ku arme dan dan wadata ne ma za a ci an tayi an an kuma shekara mai dawowa ta zama to ta karkace to nan dada sai sai hiya eh, yawon duniya ka je can baka samu ba mace na nan alkashin uwaye uwaye haci ya kare to kin shi nan wannan ne ake shiga an fara shiga dada eh, na ce ta ce a ni gidan maza ni koko a tsayan ta yi wurin uba na an amso haci koko in abin ga uba ya gashi ko ko shi ma ba ya da abin sosai to kin shi inda ake shiga nan yanzu in kin ga in mutum na sana'a ga noman ga sana'a to kin gani abin in Allah da wakilin abin yana tayya muna ganin abin na tayya amma in aka ce a gona ce kurmi za a to nan ne ake fara shiga tarkakabuwa to madalla mun gode mun sake dawa kan kuma mai unguwa wakiliyar ko kuma in ce shugabar kungiyar mata godiya ga Allah don masallau rakiya jika sau tari idan rubuwar aure ta zo an yi mai da laihin kan mata sai a ce ai su ne basu da haƙuri shin a ganin ki haka ne a gaskiya bisa gama yawan mace-macen ne. ba a iya a ce duka ya mata mu duka muke da laihi laihi kenan mu duka na ma'aurata na tun wurin neman armi na farko dai ana son ka ka binciki iyali in ka ce yarinya ta hoto ka ganin ta kana so kai bincika da addinin ta da gidansu duk wannan abu in ka bincike shi na ɗaya kawo ragin mace-macen armi e sannan kuma a yi armi kan doka misali mu yanzu gare mu addinin musulunci ne shine muke aiki da shi kenan a yi nazari adiba a gani uwaye maza ko ta ango su bincike uwaye uwayen ya mace sannan kuma kai ma'aikata za ka bada ɗiyarka kakka sa dogon guri na son samu a'a amma ka bincike mai san ɗiyar naka kenan ka bincike na farko aikin yaran nan ko sana'a shi saboda yau in uwaye suka mishi arme ba ya da abin da ci da iyalin shi da arma an kare shi an kare wannan zaman ta ta arme lokaci ya wuce kenan kawo kawo an shige shi na mai gida ko idan ba ka da shi tace mishi kawo yau tace mishi kawo gobe matsala da ganin ta fara tasowa yarinya ci gaba ta mai wata guda ba ta fara tambayewa gidansu kenan kin daga nan ma an shiga matsala a yanzu kin mini zancen kaman kada a sa dogon guri me kike nufi kenan kenan me ne sa dogon guri gare mu uwaye mata saboda kake cika da gulgula sarman yarinya idan yarinya ta gano sarmai ya ganta ce shi ki fara da yana so a addinin can gare mu kenan in ta ganta na so in kika zo kika gai kake ga mu oki na farko tambi ka ta aiki mi shi ka sana'a mi shi in ta ji ba shi da komi yarinyar nan ko tana son shi ko hana wasa kenan shine an sa dogon guri mai kuɗi ake so ko babban ma'aikaci ko babban mai kuɗi don a ta gulgula shi madalla mun gode mun sake dawowa kan wato madam sallau rakiya mu koma wajen ku wato shugaban da'irar birnin tasawa cewa da malam shitu Abubakar. Daga shekara ta 2016 zuwa 2020 an samu akalla rabuwar aure 355 wanda kotu ta yanke. Sannan kuma daga 2018 zuwa 2020 rabuwar aure 240 ne aka samu wanda suka wakana wajen hukumomin gargajiya cewa da gidan alkali. Shin me ra'ayinku dangance da wannan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. to wannan alƙalin da ta bada wanda justice ta bada su babu shakka haka suke amma ni na ga kamar yana hawa yana sauka wannan dole a yi nazari a diba a gani wani lokaci ne rabuwar arme take sawa sama wadata take sawa a yi arme a lokacin da aka yi shi kuma abin da yasa ake rabuwa kuma hallau rishin abin da ya kubce ma mutane ke saboda mahi yawa nan gurin akwai wasu al'adu da ke gare mu wa'anda sun sa kai namiji ka kuma uwaye su ma sun zamanto dole sai suna ganin sai sun haka nan an aka ma yarinya arme sai an raka ta da wani guziri na kuɗi gurin ga ango kuma wannan amsar kuɗin nan shine yana daga cikin makasudin abin da ya sa arme a nan da ya tasawa yawan mutoshi yake karuwa haka ne mun sake zawa kan wannan batu na gara inda ma tambayar ta mu ta gaba zata nuha wajen alhaji mammani abdu malam shin mi addinin musulunci ya ce a game da ita wannan gara da ake kai wa amarya ko kuma wanda ake ɗauka ana ba mishi nan mas'alar gara din nan da yake magana hakika musulunci bai hana yin ihsani ba amma irin yadda ake nan ba ihsani ba ne banna ne domin asalin abin kasan musulunci bai hana abu mai kyau duk abu mai kyau da ka gan shi gwamnati bai zai musulunci ne mai muni kuma duk in ka gan shi to ba cikin musulunci haka ka'ida take amsa duk abubuwa masu kyau musulunci ya yarda da su to an tsira abin ne da farko akan in an ba mutum diya ya yi aure uwaye su samu dan wani abu su ba shi dan a taimaka mashi ya koyi wannan riko yau da gobe sakacinmu da sakacin jagororinmu da al'umma ita ke da ita ke kirkirawa hukuma da sauran masu ƙarfin waɗi a ji ya kamata su yi magana tun yana ihsani jika talatin arba'in hamsin to sai ya kai yanzu inda za a kai kamar ɗari biyu har guri ake a kai fiye da ɗari biyun wannan wannan zahira dole ne in ana so a hana mutuwa aure idan al'umma na da rashin masaniya akan addini da kuma haƙoƙin zamantakewa to ya sa ko kuma ya taimaka wannan abin ya zama kamar kasuwanci wannan ba gara ne al'ada ce kuma ta yi muni kuma ya al'ada ta yi muni ya kamata masu ya taka mata birki <laughs> mun gode alhaji mamani abdu mu koma wajen ku wato shugaban da'ira malam shutu shin ita wannan garar da ake kaiwa kamar ana huce kima a nan wajen kun yi nazarin ɗaukan wasu matakai don ya zaman cewa ba hana ta kwata-kwata ba amma kuma an dan yi rikayi daidai ruwa daidai tsakin babu shakka amma ko da lokaci tare da shawarar sarakai ne muke yi idan suka ɗauko um, magana suka ga abin ya yi zahi kwarai suke cewa ya kamata a yi doka a yi magana a kan wannan to in muka duba muka ga dokar da za mu iya ɗauka a nan yankinmu in maga ba ta saba ma dokar ƙasa ba domin sai mu ɗauki doka mu wanza cikin ko ina mu harhaɗa a gaya mu masu ungoyi da masu garuruwa a ce ga matakan da aka ɗauka amma tsare wa'annan matakan nan yana bisa wuyan kowa da kowa misali yanzu zancen kuɗi ne aka yi ni guri ɗaya ne kaɗai na taɓa gani a nan an kai ma mutum kuɗi ya ce a maida ango wanda ya aure to in matsawar ba haka nan ake yi ba matsawar ba wanda aka ba kuɗin ba ne bai amsa matsawar in aka kai kuɗi ko lokaci ka amsa to wannan abin ba zai kare ba har abada tunda su uwaye ko kowa ne zai ta kowane hali su yunkura su ciru su kullu don su kai wa'annan kuɗin na don ka arena musu. to madalla eh sautari matasa suna korafin cewa ba ku musu shawara sai kawai ku ce to gashi ga 'yar gidan dan uwana ita za mu ɗauka mu gama maka wataƙila irin wannan abun ma shi da kanshi sun kuka cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sawa kamar arme yana sauƙin rabuwa ga da za ku zaɓa a gama na gida da sauransu alhali su kuma akwai wadda suka aje can wani sun aje magana da ita amma ba ku barin su ɗauke ta hediyar ku ka zaɓa a wannan fannin mai gari mi za a ƙara mana wannan ba gaskiya ba ne mafi yoshi yaro ya zaba kai ka ce a'a ga wanda kake so ai duk yadda aka yi duk hangen yaro babba ya hishe hange ka ɗauki ko ɗiya amininka ko wani baranka wanda za ka mai magana take bi umarninka ka ce mai gata ita ce ya kamata ka arma inda hali inda da su ka arme ta ya ce a shi ba ya so amma in yaro ya ce a ga abin da yake so ba sai ka kyale shi ba sai ka kyale shi ba yanda za ka yi da shi ba a ce a'a ba ni da gashin wance in kitsan wance to munan sai aka gama gaba daya kana da halin baka da halin ka yi cilas eh, yanda mai hali yayi to aiko Allah bai ci haka nan ba ah, to shine na gani ne madama ah, salon rakiya jika ku uwaye mata duka wannan rigingimin da gindun ku yake tasowa yau kin ga makwabci ki ta maɗiye ta aure ta kai mamajin ki kyauta jika 200 biyu ke gobe sai ki ce a ah, sai kin kai jika 100 ko jika 400 lalle yadda kika faɗi haka ne duk wasu rigingimu kare mu mata ke tasowa mata mu ne saboda ba ji an ce uba ya ce ba abin da yake sa a matsala ko ke uwa ki ce dole sai an kai mishi kuɗi kin san abin da kika yi kin ci kuɗi kin ya ga kin ya ga in jari gare shi kin karya shi sai ta haramto tunda ya san an canye shi kenan yanzu in ya ramto za a maida mishi abin shi tunda mun ga armen da an kai an kawo baris ta ɗari biyu an kai ɗari biyar mun ga armen da aka kawo baris ta ɗari biyar an kai miliyan an ci ma ba ci riba ba gaskiya duk wani rigima gare mu diya mata saboda akwai abubuwa da wanda ba tukunna san ma ba su hito ma hukuma mata san da su wanda mu muke kirkiro ba kanmu mata sai ki bayyana mana sai mu ji akwai wata sabuwa yanzu ban sani ba ko da yake ba yiwa a ce ana abu a ce su masarauta ba su sani ba mhm. yanzu yau aka mu diya ta kayan arni mhm. sai in ta in sawo huhu na salat in gaba shi da garin rogo in yi taliya in yi awara 'yan aje su ƙauye kuma na sa in yi roti in yi kwai cikin kwai in yi oriba in yi tukudi da nuna shi gyararre wanga na ama na anguna ne shi wannan rabbi kiki ke yin shi ko ba list ce za a wa ah, ne tarban baki ne eh ba list ce kudi ne za a kawo mu dake ai an san duk mutum yayi ba ko ya bashi ruwa ko mhm. to wai wannan ruwan su ne suka koma haka sai da anguna sun zama san ajibar su an gasa sai a basu ta su na halakka na kuɗi to da munan ta sa ai bai kyauta tukwici muna da ƙarfi ga hakan kuma an kasa a dauko su sai a tashi su kuma ga makwabta da na gayyato dangin uwa dangin uba da makwabta da mutanen arziki kuma sai in ba su wannan gara su ci in ba ki da kuɗi ce je ki ramto ba kuɗi ne za a kawo miki ba ciki za ki ɗiba ki ki ki ciwo ba shi ki wannan gadara eh, amma duk wanga aiki mu ne ɗaya mata saboda namiji bai ciwo ai wanga to su mazan mazan su suna ina suna ina ake irin wannan abun mai gari mazan suna ina ake irin wannan barazana a cikin gida ake wannan almubazaranci a cikin gida yanzu wai kawo kuɗin arme ne kawai za a yi da da za a yi armen sai kaka kenan kenan abin zai yaya ka mazan ba su tsawatawa ko matan ke da gidan a yanzu. to shi wannan zance kin san lalle kun ce mata tunda mu lalle ni in ba yau ba ma ni bin taɓa shi irin wannan ba sai yau na taɓa shi tunda abu ne wanda yake duk wani wata matsala ai mata suke kawo wani abin ba za ka sani abin da ake ba kurum dai kai sai in kana da hali ne wannan in ka shigo a ce kawo da Allah kaza za na ma eh, eh, baki eh, abin ko abinci ko ko ruwan wannan da ta faɗi amma ni wannan abu ni wallahi wallahi ban taɓa jin shi ba ma sai yanzu to ina ga, ga, wanda sai yayi dako ya, ya abin ga wanda za a almar da yare ya kenan abin yake wani abin duk wata wahalar ma muke ka yanzu ka ga sifozon kamar yanzu za a tafi a gidan iyata a yi zana suna yanzu yanzu nan yanzu yanzu nan bai wuci awa guda ba duk a tahi a dawo kun. amma sai na je na so haci na so sukari na da sahi na musu kunu sun sha da mai dan karyin da mara karyin da haka ne yanzu tasa ni wannan abu ni yana ban mamaki wani abu al'adun in ji malam lalle gaskiya kawo mu wata wahala ma ke sha mu kamu kaga irin wannan e, to in ka in ka so sukari ka so haci ka wani abu wani na da hacin ma balle sukarin wannan abu dai mu dai sai mu ce Allah sauƙaƙe muna shirin tahiyyam can ku baya ku ku karna shugaban da'ira wato <laughs> malam shitu kun ji wata sabuwa kuma ta karu bisa irin wa'annan al'amuran da ake ciki shin a nan wurin wani irin bayani za ku muna ko kuma irin nan mai gari ne ba ku da labarin su ana da labari mun mm-hmm. san ana yi amma kun san kamar yadda muke hudu a kullum abu in bai taka ma doka ba mu ba mu da yancin mu zo mu yi magana mu ce ka a yi shi sai daga inda abin ya taso ya musu zahi sai in zo sun ce abu kaza ya musu zahi mu abin da muke magana a bisan shi abin da aka taka doka mu ce wannan an taka doka ba daidai ba ne amma yau in mutum ya ce zai zo ya yi wannan abin gare ya hana wucewa bisa hanya a zo a tare hanya aka zo aka ce mu mun zo muna son mu wuce hanya an tare saboda ana kaza ana kaza ana kaza dole ne mu aika polis mu ce me yasa aka yi bulokin wannan hanya to amma da huwan mutum aka ce mai kwashe shi da dole ne in abin ya yi kamari a nuho wajen sarakai na gargajiya su kuma su nuho wajen mu amma wannan abu ana yin shi kuma ina labarin shi kuma na san da abu ne wanda kowa sai ya yi kukan shi kowa sai ya yi magana ta yana madalla mun sake dawa kun kuma gajin gari mu koma wajen ku wato malamin addinin islama alhaji mamani abdu malam shin wani nauyi ne ya rataye kan uwaye a cikin batun auren 'ya'yan nasu nauyin da ya a kan uwaye shine su yi musu kaya na ɗaki ko kayakin buƙatu shine shinhuɗa na takwanci da ta shinhuɗa a tsakar ɗaki da kwanonin tuwo da kayaki dai ma'un abubuwan da ake bukata na in an kafa gida su ne wurin kwanci da abin yin aikin cikin gida tukwane da kwanoni da sauran abubuwa su ne aka yi tun daga aramin na fatsima da sayyidi ali na duk sauran abin da ya karu din nan al'ada ne ta ƙara shi da arziki kuma kamar yadda muku bayani da farko ana yin su ne duk inda abin da ya samu aka sifa da mai da abin da ke asali aka mai da shi ba duk ana yin su ne ana yin su ne a cikin abin da aka wani sadaki ana lissafi da kuɗin mace kasan sadaki mallakin mace ne nata ne to cikin su duk abin da take so a yi mata na ɗaki in ba ta zanga do ɗaya biyu take so in uku take so in armuwar take so to a musulunci duk cikin kuɗin sadaki shi sadaki musulunci bai iyakance shi ba so duk abin kake gani ana a samun akasin nan an kauce yadda musulunci ya ci yana so a yi gado biyu ko a yi armuwar a ba da kuɗi duk in mutum ya kawo sadaki na irin sadakin misali ake ce mishi sadakin misali irin wannan mace an samu a yi mishi alheri a cikin irin wa'annan abubuwan to munan sai aka mai da asalin sadaki shine baya kuma shine mafi karamci to shi yasa al'ada take ba mu mun ajiye da musulunci yake mun dauki abin da ba musulunci ba ne shi ne hmm. al'ada an kai ta gaban addini amma wannan kamar yadda hajiya take magana cewa sabu abu ne kuma yana da muni ya taso daga abu biyu na farko dai karamcin masu yin arman da ko ina kowa so yake arman da ta saboda sun yato ya shigo da ja ana so a yi murna in za a zo saboda yake ta samu abin da kowa ke nema na biyu shigowa al'adun wani wuri mu mutasa duk wanda ya zo da tun da Nijar kaman akwai nationalism kowa yana iya zuwa ko ina ya aure asalin wannan al'ada zandar ne ake ta zandar ba ba da kuɗi zandar ne in za a je a kai kuɗi sai an gayi an shirya an kashe gara sai a je a kai saboda ɗawainiya a gaba bata da yawa to sai aka ɗauko ta aka kawo na aka jibga wannan al'adai ina kira ga babban murya kan ta yi nisa ga wakili mai martaba sarki in ana iya sawa don mata muna da labari suna cutuwa a cikinta sosai ma domin abin da ake kashewa yana da muni kuma ba da amfani tukuici lallai al'ada ce mai kyau an kawo kuɗi an kawo ayi godiya ɗauki a bada amma sabuwa ce kuma ba kai yanta ko ina ba in ya akwai yadda za a tsaida ta ai yadda za a cikin hikima a tsaida ta uwayen mu mata kamar da hajjata tauri suna shan wahala akan wannan aikin don kwaram sai a ce za a kawo ƙara ana kashe kuɗin wani gida fa an kyale sai a kashe ka ɗari fa ba karamin zance ne ake yi ba a cikin tarbe a cikin tarbe mm-hmm. banda tukucin da za a bada tana magana ana so ya zabi da gaske ne ana yin kwai cikin kwai ana yin tukudi mai yawa ana sayan ori ba ba ka zai ba ba bi ba banda tukucin da za a bada wa'annan in an ce za a gyara su nawa za su dauka yawa mun gode sosai alhaji mammani mu dawo wajen ki wato walgida rakiya shin idan ba a ma amarya gara ba muke iya faruwa dole ne sai an yi garar madalla gara ta kuɗi gara kuɗi kirin ko to kin shi yanzu kawai da malam da ya haɗa ya ce ga farko ga na tattaso mu yanzu abin sai zo ya rikici idan bikin maɗi yake gara ba arman tana iya mutuwa da kwana uku arman tana iya mutuwar sati guda gara waccan ta abincin da maka san tun ana kawo ko ta kuɗin ita ke kashe armin ta kuɗi ita ce uwar tahiya in yau aka kai mini ɗiya tun da sassaye assalamu alaikum an hito daga masallaci dangina dangin mijina amma na arziki maza sai su zo su yi miki zamni sai a yi zamni ba shi hiddu uwa ta hiddu ba misali in ya hado biyu ke uwa a ce da hamsin ko in kin yi shi karima a ce kima ɗari biyu na za a da su gara na za a yi da su kina rawar jiki akwai wasu uwayen mata wa'anda yan uba ce shi ɗari uku zai kai ma a'a Allah na uku na uku kai in ba ka da su ni bari in kara saboda ka a sako min diya to wannan gara in aka yi armin tasawa na yanda ai kun ji mara ya faɗi iyakar in dai aka kai maka kuɗi kamar yadda shi kaɗai zai hana gara ta sa garan nan ta kuɗi ita ce zama arme mun gani kuma ni ina da shaida tun da yaushe ma ga yaran nake tambayar su kewa gami shike miki kemki san kemki ce gara a baya ba ita ce dar ta kwana uku kuma wata na tambayar sati guda me ya kashe kemki almikin wanga zance nake ba ma na bana bane ba ita ce ita ba gara a baya ba uwan miji ta hana ta zama saboda ba kai mai kuɗi ba. Madalla. mun yi hira da wasu mata a yanzu sai in bar ku ji ra'ayoyin da suka bayyana mana dangance da mutuwa aurensu. yanzu da rabuwa armena na kai shekara hudu dalilin da ya sa na rabu da mijina ba ci ba sha kuma gani da doke da juna biyu diyana biyu 'yan mata kuma ba sana'a yi ni ci dai cikin gida ya zo babu abincin ci dai dabaru da irin wanga na mata shi ne dai kaɗai nake yi cikin gida rannan babu abinci dabaru na nima sun ida sai ta yi diga irin nema haka da ake tayya ba labari in na ɗauki a fara na sa lamba shi muka yi kiran shi ba bai ɗoka a ƙarshe dai ran nan sai muka same shi na kire shi na ce mishi to yaya ake ciki yanzu kun tahi kun jima kuma ba aike babu zuwa babu zawa ina na ina na har shekara guda ga wanga ciki ya kusa isa aihuwa kuma babu kun babu rago sai na bashi baban mu suka gaisa ya ce to yaya za a yi sai ce kawai a bayan takarda kun shi dalilin rabuwa armina nan da shekara biyu da yaro guda ne muke da abin da dai ya sanya muka rabu saboda ba ci ba sha kuma ba sutura yana yin aiki to irin mazajen nan ne awon da ko suna da kuɗi yaran su ma ba su kula da su ba kuma ba a daɗe ba da yin armin ba kawai dai abu bai karewa aka ce kawai shi kenan ni gaskiya da za ni bayyana miki ni na kai shekara hudu ma da ɗakin armina ita daga gidan mai gidana ba saboda na kai shekara ta kai ishirin ma cikin shi kwarai kusa idan na bar ɗakin almi amma da ya bar ni har da iyalin sun kai biyar ni ce nike zauwa nan tasawa ita wannan tana gani da ba ni da abin kasuwan ma sai in zo in ɗauki tsaba a bani in surwa in daka in musu tukudi in musu dakan hura cikin dakan hura nan wanda na daka ma wanda ya ga Allah ya ga annabi sai ya cibra sai ya bani kenan in na je wannan cibira da aka aka bani yan diyana sai in dama musu kuma wanda ya ga Allah nan daga na samu dusan na saida sai in auni dawa in na je gida sai in tuka ma yara na duka daga ciki baya kula da al'amarin su saboda lokacin da nake gidan nashi ina nan ma sai barin da iyali ni ce in kai in yo hakki na cikin daji in hau kalgo in hau sabara ina neman abincin da za ni ci da ni da diyana wallahi ko andil kawai ko ne ya same su sai dai ni da mazansu da matansu ni ce ki suke bisa na. madalla kun ji ra'ayoyin matan da muka hira da su wa'anda kowanne kun ji dalilin da ya sa ya rabu da gidan mafi yawan sun nuna rashin abinci shi ne ya raba su da masashen su ya raba su da auren su magajin gari na wato gwamnikin tasawa malam Shetu kun ji ra'ayoyin matan ga menene tsakucin mun a game da shi eh Allah ya sa abin ya kare daga gaga ya sa hawaye saboda mahi yawa dama duk hakanan ne abin yake kasance a nan tasawa wannan ɗaya ɗaya ne daga cikin irin abubuwan da muke ji ko muke gani nan akwai lokacin da masarautar tasawa allah ji kanshi sarki wancan kane mai gizo saboda gudun irin wannan abin akwai abubuwa da dama wanda na samu labarin yake yi a zo inda saboda abinci ne sai zo ya bada abincin ta koma ta zauna gidan mijinta mashan tana son mijin rashin abincin ne sai ta koma ta zana mijin ta ci da shi da wannan da aka bata shi ma ya ci a ciki wannan abin dukkan shi yana yara ta bisa rishin wannan sana'an nan da aka haɗi tun harko mutum ya dogara bisa abin da za a kawo mushi kuma in aka kawo mushi inda yana da dabarar yin kasuwancin da za ya sa abin ya karu da da wannan kuɗin ne da aka kawo mushi kamata ya yi kasuwanci ya samu jari to matsala abin ya zamanto wa'annan kuɗin da ake kawowa jiha su mutu ni akwai wanda na ji an ce mini da aka yi aure aka kawo mai kudin cewa ko kudin ɗakin da ya yi ba a biya ba shigi da ya yi ma kai ne wanda on direki kamar wai ya yi shi ne ya yi shigi wannan saboda wannan da za ta zawa yanzu inda ba ta zo gidan shi ba inda ba ita ko in za ta yi da shigihon za ta tahiya gidan shi za ta zauwa dole ne ya yi ɗakin da za ya shiga ya yi armi ko ita ce ko da ba ita ba kuma in ta hauta ma wata za ta zauwa nan za ta zauwa ita ma sai ta biya kuɗin ɗakin da ya gina gidansu a hilin gidansu a cikin gidansu gidansu na gado ya ce kuma sai bai biya kuɗin da ya kashe ma wajen yin shigewa sai ya gansa a maido mishi cikin cikin gara eh, abin da ake za a yi addu'a bisan shi ne Allah ubangiji kullum ya yi ma yaran mu buɗi na sana'a da za su yi su samu abin da za su kore ma na tabbata da kowa ba dan yana so ba yake cike ke cikin wani halin babu wanda za ya shiga cikin kowa so yake yayi gadara yayi wadata a ce gidan shi ya dauke nauyin komi da komi saboda an yi jin maganar ka in ka zo mai unguwar unwala haji dan daɗi siddiku kun ji abin da matan ga suka bayyana mini ne ra'ayinku akai to eh, ni ra'ayina mhm. dama tun harkon hadan na ce muku abu ne dai daga hali gonakan nan da kakannin kakanninmu suke su dai ne hayyansu su ne hayyansu kuma can da ni ɗaya ke da ita yanzu ta zamanto an kasafa ta duk ta zama kare kare na mutum ɗaya kwatamci kayi armi kana da ɗa biyu ka yi noma ka sami dami a ce ma cikin wannan karan ka sami dami goma to kai ko shekara kake so hawa ta damana ta dawo baka sana'a komi da shi za ka ci da shi za ka sha jama to ina za a ni ganin ki ai ba a zuwa ko ina amma inda a gane mu daga gare mu mu abin da muke kallo da duk wannan abu da nasara ya kawo mu gani wane muke ba labari muke shi ba gani dai ne kuma muke a doki awaki a ba mata a doki wannan a ba mata a doki wannan yau to da ka ba mutum kihi ai gwamma ka koya mai eh, eh, eh, kama shi mu gani muke da ayi wannan har goma a zo duk projen da ka sani to dan da ita proje sai ta shi ma sai ka shi kai mai iko ma kai mai garin ma kana kana zamna ga garin sai ka shi ana wani aiki ma kai baka sa abin da ake ba amma inda tambaya ce za a yi ai akwai mahitoci yanzu kamar musamman yanzu duk projen ta zo aka ce a'a wannan jama'a ya kamata a sayi daji ta sayi daji kullum a zama damana ta kare a ta yi noman rani a yi tu forage a yi menene to wallahi ina tsamma wannan matsalar da ba ta zo mu ba insha Allah to abu ne wanda yake gashi duk ga eh, an zo duk ana koya yau in kana ma mutum kyauta kana tallafa mai ya wata rana an ka mutuwa ai ya je ga wahala tunda bai san komi ba to ni abin da zani gani ya kamata a diba su manyan namu su diba duk projen da ta zo a ga hasken da muke so mu baku to sai a kiya a ce a tai wani aikin banza can mata a tara su a kashe miliyoyi na banza na ohi bai wuci wata ɗaya ba a ci su shi ko ga abin da ya kamata a yi a ɗauki daji ta sai daji kun ta zo ta zuba mu mai ta noma na rani mun kare mana ko da mun samu dame goma da shu ma mu da kai mana to jama'a an zo an zo an zamana wuri daya gonakai suna nan yanda suke in kuna so ku kare girman gonakan ku gani in wahala ta zo ba ta zawa in Allah ya inda abinci to mi za a yi wahala eh? Alhaji Mammani Abdu Malam kun ji ra'ayoyin da matan ga suka bamu shin menene za ku faɗa a wato kamar yadda mai girma mai selimar haɗi abin ya bani tausayi da yawa abin da ni nake son yi bayani a nan dangance da yadda na ji matsalolin wa'in matan gaba ɗaya guda uku ya kamata babban wanda ya kamata ya sa ido a irin wannan mara a ƙasa da ke da dama a yi aure ɗaya biyu ha uku a haihuwa ba iyaka a yi ƙoƙari a ba al'umma ilimi mai mahimmanci yadda duk lokacin da mutum ya tsaye da karatu ɗan abin da ya sani ya isa ya kan shi domin ana ta kira da malamai da masu iko a sa 'ya'ya makarantu mafi yawa matan nan da suka faɗi guda uku nan da na ci kowanne yana son mata shi ya riƙe ta saboda ya da zai yi ne ba basira sanin nan da ake ta cewa a sa ya'ya su ta yi su yi karatu a lakwal inda ake ba da ilimi mai muhimmanci in ka kori yaro ko ya hita daga ta shidda ko ya hita daga turazem ko mai bak zai tunani da wannan sanin da yi ya kirkiri abin da zai rike kanshi da wanda ya ɗori kanshi na aihuwa ku lura mutanenmu duk lokacin da ɗan Nijar zai hita mahi yawa saboda babu ilimi mai muhimmanci a cikin tattalin mutanenmu za ka samu tururuwa da sarin ice da gadi ne suke tahiya waje da aikin ƙarfi wanda masana na cewa duk lokacin da ake so a samu rayuwa a rayu da ƙarfi to kuɗin da aka tara ma da ƙarfi bai ɗorewa wanda ya tara da kwakwalwa da tunani shine ke ɗorewa sau da yana kira ga mu da duk wanda suke da hannu da bakin haɗi a shi a sa a ba wannan al'umma da ta yarda har mutanen daji na zamana mazauna karkara sun yarda suna sa ayansa makarantun boko ko a yi tsediya da za a yi alhamdulillah bare na abin da hukuma take wata da tana tura yanzu ana gyara a firamare yanzu ana gyara a cikin masu a sakandare a ci gaba da wannan ya zama ana ba al'umma ilimi mai muhimmanci wannan mutanen arziki ne amma in ba su ilimi mai muhimmanci amma in ya zama mutanen mu duga ne za su tafiya a siya aikin karfi ne kawai za su yi hal abada al'umma ba za ta samu samu ci gaba mai ɗorewa ba kuma kar a manta cewa wannan mutanen nan su ne arziki da kowace ƙasa ke alfahari da shi amma in an ba ta ilimi mai muhimmanci wannan matan mazajensu suna son su suna son 'ya'yansu matan suna son mazajensu suna son zama da su amma rishin ilimi mai muhimmanci da yadda ta farko na naji abin da ci naji ta biyu abin da ci naji ta uku abin da ya rabata da miji kowane yana so yi abin ya gagara wannan babban mai laifi in akwai haihuwa a ciki akwai hukuma ta yi tsaye tunda ana gyara wata rana abin zai gyara duka ina fata za a ci gaba da kokari a wannan bangaren da al'umma ta samu ilimi mace zama ba da kari take nema abinci ba da sani madalla mun gode eh uwal gida rakiya kin ji abin da matan ga suka hodi shin menene ra'ayinki akai ra'ayina idan za a arme da duk wa'anga da kika gani ko wace ta kadai ta farko ce ga mijinta kiran yi ne ta arma kiran tun da farko kamar yana dan dadiya ce kakkama da arme bai da abin da zai rike kanshi ilada eh, suna da abin da za rike za su rike kanun su yanda malam yace arman su ba mutuwa da kowace tana so di ba ita wannan ta farkon ta ce tana ta dubara tana ta dubara har ƙarfin ta ya ƙare in ba ta san mijinta ba ta san tana dubara ita kuma ga mai haihuwa da ita ma kina shi duk da dubaran nan ba dan tana ta waga latti zuwa to kin gani kenan kowa ma yana son mijin shi talaucin nan dai da aka ci shi ke ƙara kawo mutuwa armi kuma in za ka ma ɗa arme ku uwaye maza ɗiyan ku bari har su kama sana'a yanda wannan dan mm, daɗe ce yanda kuma malam ce kana da sana'a da za ka riƙe matarka kuma da a baka kihi aka ce ƙara a koya maka kamo abinka saboda shi mai baka nan yaurar da babu shi ba wanda zai baka kuma su uwaye maza suke ma su arme ba su da sana'a da kakkara su rikin iyalin su sai ka kai da hali kada iya rike famin kin biyu duka to shi kuma ya gobe sai Allah mm-hmm, mm-hmm. ina gani dai muhawarar ta ma'anar ta zo karshe amma kahin mu tattara ina so in ji shin wani shawarwari ne ke gare ku don ya zamanto cewa an kawo karshen mutuwa aure kwata-kwata ko kuma an ma samu sauki kan shi shugaban da'ira malam shitu to madalla ina ganin kamar ai duk shawara ta kare cikin muhawarar da aka yi na ɗaya dai a tabbata da wanda za a ma armi na ɗaya yana da sana'a sana'a ba sai an ce wadda za ta riƙe shi a'a inda kana da sana'a cikin nema ne ake tar da samu Allah abin da yake so ka yunkura ka gwada kana da niyya kuma niyya kyakkyawa to a tabbatar da yaran nan namu ka mu musu armi a mun sa su bisa turba ta inda za su iya ci da kansu da kansu kore ma bakin su kuda da kansu balle har kuma da matar da za su tun da wannan amana ce nauyi ne aka dora mana ya kamata ta kowane hali mu san ta inda za mu eh, sabke wannan nauyin nan ba tare da mun je mu ma mun yi kai an dora ma nauyi kuma ka zo ka dora ma wani nauyi kai a dora ma nauyi ka dauka ka ce ka iya kuma kai sai ka je wani guri ka ɗora maula ko bara ko wani abu a baya ba gaskiya bane ya kamata ka dogara bisa sana'ar da zai ke gare ka kuma ba ta da kaɗan kuma matan ya zamanto sun gane sana'arka sun san abin da kake samu kuma sun yi haƙuri da wadata abin da ke gare ka. mun Uwal gida rakiya, mice ce shawarar ke don ya zamanto an samu ragowar mutuwar aure a tasawa. To, shawara ta ta farko hanzar ta komo daga kokowa ga abinci kasar mai ko kuma ku uwayen shi suna da sana'an nan rikakka ba ta kai arziki ba za ka rike kanka da yau da gobe. Na biyu ina kira kuma ga kuɗin nan na gara da ake suna kwa cikin kashin mutuwa armi da yawa ta sa. Kenan diya in ka je ka nema kai tun da farko uban diya uban yarinya sai ka ce diya ta gata nan kana so yi ina so kana so ina so ka kawo yanda ya ce sadaki shi ne na farko to mun kuma nan sadakin ma shi ne muke bantatar da shi da abin da an kabar da shi za a aiki ka kawo sadaki ko to mata ka nema mata ni baka ni gaskiya ba za na kai ka kudula ba daga nan in kana yi sai ka ci kana so in ba ka so sai ka hita na baki misalin cewa akwai wanda aka yi arma ya ce shi bai so in ba a kawo kuɗi daga nan da kowace hata wani hito kuma aka yi arma kuma tana ga da mijinta. da madam sallau rakiya kamun gode sosai alhaji mamani abdu malam menene shawarar ku mice ce shawarar ku don ki zamanto an kawo ragowar mutuwar aure a tasawa idan ana so a kawo ragowar mutuwar aure abin da muke ba da shawara ka binciki wanda za ka ba ya zama daidai kai ne domin a cikin aure akwai abin da ake cewa kafa'a in ka ba da gidan inda suke kamar da dangi an yi shawarwari akwai fami ka ba da ko to auren ba zai za a yi ta wanne ya kama wanne ya kama ba za a saukin kashe shi kamar da in ka ɗauki mutum shi kaɗai kai ka ba da ba dangi ba to an shi ba shawara to mun gode sosai alhaji mammani mu koma bangaren naku wato mai ungoro unwala alhaji dan daɗi sadiku micece ce shawararku don ya zamanto cewa an kawo ragowar mutuwar aure a tasawa kuma an kare shi kwata-kwata ni ga <coughs> na dibi su wannan biyu sun haɗi mayar ma ya haɗi duk matsawar kani ko ta ce ba za ni bada ta ba inda ba a sana komi sana'a sana'a ko da yaya take ai Allah shi ke ke girmama da ita tunda yana iya yiwa ka fara da kaɗan ka samu diya to in ba a sana'a komi haka nan kitikir ka zo ka je ko karamto kuɗi ko ka zo ka ba ka diya saboda Allah da kuɗin nan sun ƙare da an shiga tashin hankali da kuɗi sun ƙare to wannan abu ya kamata a diba a gani a sana'a a kama sana'a in ba sana'a fa dan kayi arme Allah na tuba to Allah shi dai ya san gobe abin da za a yi amma in ba sana'a duk ƙarshen ta tahiya za a yi mutuwa za a yi ƙarshen arme dai shi shi dan wadata ne da ka shigo dama da ka shigo cikin ɗaki mata ta tambaye ka ko kuɗin nono ne to in ba kuɗin nono ma to mice shi akai daga nan an shiga har kalla a abada ni abin da zan cewa ni dai in dai gaskiya rishin ragu a kawo wannan ragu kishin aure to zamanto a yi kaba da iya cikin inda ake sana'a noma hoya ta yanzu sana'a ita take duk gidan da ba a yin wannan abin uku ba a noma ba a kiwo ba a sana'a to kakki ma ba da iya kenan wurin mun gode <laughs> madalla mun gode sosai mai unguwar unwala alhaji dan dadi sidduku ina ganin cama duka duka dai a nan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangu ta yau wadda ta mai da hankali kan batun yawan rabuwar aure a gundumar tasawa kun saurare mu tare da alhaji mamani abdu malam malamin addinin islama da kuma wato shugabar kungiyar mata godiya ga allah madam sallau rakiya shika sannan kuma da mai garin unguwar unwala alhaji dan daɗi sidiku sannan tare da shugaban da'ira ta birnin tasawa cewa da alhaji shitu abubakar bakin na mun gode da kuka kasance tare da mu kuma masu ari an gaishe ku a game da bin shirye-shiryen studio kalangu da kuke so da kwa cikin gidajen da 41 abokan hulɗar mu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar Nijar a madadin kowa da kwani hawa usman nake mana sallama sai wani lokacin insha Allah mu kasance lafiya.